Sarauniya TV tashar al'umma. Kada hankali na ma, ilimin ka bai daɗa ma komai ba, ashe kai ba ka da ai kai kai baka da hankali ina zuwa ne zan gaya ma idan cewar kai dan iska ne kai ni babanka ne idan kuma kai kana tunanin cewar kai mai karfi ne to ni sadauki ne ko kuma ta kamar ka jahilci to ni nan dinki ne wala ni dinki ne kashi ɗaya ne ina da kake neman arziki kake sana'ar ka me ya faru ne malam zo a'a mu ba a rashin gaskiya a gaba sai ka yi bayani menene tun da nati yana cewa bai yafe ba cutar sa kai me ya faru wallahi shi wannan mutumin dan ya ganni ne ya ci shaki rike da mauni gida ubi wato ya shani ne gidi kai duk banda ka da kake tsaya ka mana wallahi tallahi wannan mutumin mana mara gaskiya ko a ruwa aiko mi ike um, yi bayanin ka mutum wannan mutumin taya na kawo masa eh. kai kusan sati guda ke tun da na kawo mai taya na zo faci safiya na kawo mai faci eh. domin ina so tafiya wannan mutumin kawai sai yake gaya min cewar wai wai taya ta ta tafi na ce ah yau kafa gare ta da za ta tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ban katsa hanzarin ka ba ka san yau rayuwa ta zama rayuwa ko ka ga mutum yana dan hali kar ka ga laifinsa yanayi ne ya riga ya canja ka ga da karuwa da barawa da dan iska ba na ganin laifinsa sai dai in neman musu shari'a saboda yanayin yau wani yanayi dai ma na rayuwa dole ka samu mutane sai an samu barawo sai an samu mai dan hali ko ba haka ba sai an samu yan nan sai an samu dan iska amma amma daga dukkan yanayi baka da gaskiya munafiki ne kai to dan baka ga tayar ka ba sai ka ga laifinsa ba za ka iya ajja ba dauka ba a to tare kuke kenan a ce kowa amma kai sai ka ce shi ya daukan ma a'a eh, amma abin da ya nuna ma cewa ita taya ta lai a in ba ta da kafa daya da Allah wannan bai da gaskiya so yake cuce ka kai ba ta da gaskiya munafiki ne kai munafiki ne haka ga ka kamar inda kake dan yin kale haka kamar mutum amma amma munafiki ne kai kun san waye ni waye kai waye kai Wanda ne kai wallahi banza ne kai a garin nan a kasar nan waye kai me za mu gani wallahi banza ne kai dan iska ne kai ga ne kai wallahi banza ne kai da Allah eh, kwana biyu kai ka fa burge Allah ai ne ainihin da ka gani kai wannan taya ta alhaji iliya ce ya ce lallai ilalla a kama a face ta ka fahimta ya alhaji iliya nan na sabuwar gare kuwa ai ka gaba musamman ya faru ba muka katsalan da muka shiga abin da ba ruwan mu. Eh? ko Eh? ina ga gare kana fahimta ko ina gane ina taba mu hanci ina gane ba kai ah. billahi ah! ban bige kan bige banza daman Allah ishashe ne kana ji na ina jin wannan taya to ta Alhaji Iliya wannan taya eh ta Alhaji Iliya ya ce ga ta nan ka ga gurin shugaban masu fati kayi masa fati to amma kai masa liƙi maimakon ka sa leda haka gefe ka saka alayyahu iska tana fita ka face ma eh. yau yake so zai amfani da ita na burge ai yanzu na ga kanu na jari ai baka sani abin da ya sa tayar alhaji ake iska take fita eh na yi mata liƙin tuwon kwaki eh, to ya ce maimakon liƙin tuwon kwaki da kai bai ba ka face mai yau yake so zai ba a yi mata liƙin karkashi ko na liƙin na gaya ma yau yake kai zan buge ka ba in ba haka ne ma ba za ka ji bayani na ba hankalinka yana wani nuna ba a nuna ni da yatsa kuma ba a hararata ba a yi min kallon ba wai kudin yaransa ne ko kuma masu masa Sarauniya TV tashar al'umma.